da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron mu barkan mu da wahaka barkan mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. a Ni ne na mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas nake cewa a yau da mun ziyarci fadar mai martaba sarkin Kanje Alhaji Aliyu Hashim. Assalamu alaikum muna muka marhaba da isowa wannan masarauta namu na kanje a karamar hukuman awai nasarawa state to mai martaba yau zan so mu dan taba tarihi na wannan masarauta na kanje da kake shugabanci shin kamar wannan masarautar naka na kanje akalla sa ya kai nawa da kafuwa wannan masarauta ta kafu ne tun zamanin yakin eh, jihadi na usman dan fodiyo wadda a yanzu muna kiyasi tana da shekara fiye da 200 kamar su suwa da wa suka kafa wannan masarauta to wannan masarauta ta kafu ne da yarda na Allah da kuma yardan Yakubun Bauchi wadda da isowansa nan ya ba wa ɗaya daga cikin kakaninmu mai suna Munka'ila Guraguri shi an na farko da ya fara sarauta a wannan gari namu na Kanje to kamar waɗanne irin ƙabilu ne suke cikin wannan eh, masarauta na Kanje to mu dai masu sarautar mu zamfarawa ne bayan kuma zamfarawan muna tare da jukunawa kanuri katsinawa kanawa da shauransu duk muna kuma zaman lafiya. To kamar menene ya bambanta wannan gari na Kanje da sauran wurare wato ma'ana kamar menene wannan gari ya shahara a kai? To wannan gari ya shahara dai na farko ga dalilin da ma Allah ya sa an kafa masarautar. Babban al'amarin shine an kafa masarautar ne bisa ga jihadi na Usman Danfodiyo wato kiran mutane zuwa ga musulunci ko zuwa ga Allah. To a wannan wannan shine wadda kakanninmu su ma sun yi kokari sun yi kuma gina a kai domin a karkashin hakan ne a da nan kasan za ka samu ba musulmai ba ne to amma da zuwan su karkashin wannan kusan an musuluntar da mutane da yawa sun karbi kalman shahada kuma ana zaune yanzu cikin koshin lafiya da dukkan al'ummar da muke tare da su ana kamar wace irin sana'a mutanen garin nan suka fi shahara a kai to ana maganar sana'a babban abinci ne akwai karatun qur'ani na biyu kuma akwai akwai noma bayan noma akwai harbi domin a zamanin da can din ma harbin kusan shine bayan jihadi sai kuma harbi da shi farauta kenan farauta shi nake nufi kaman wasu garuruka zaka ga cewa suna da wani irin take misali kaman Kano zaka ji ana cewa Kanon Dabo ko da me ka zo an fika kaman nan masarauta ta kan je tana da wani irin kirari da ake wa wannan gari duk muna da kirari domin mun tashi mun samo iyayenmu da kakanninmu suna ana kan je kan giya kan kura suwa domin an buga da ita ne an barta an yi an yi mayaka su zo su ci wannan garin da yaki Allah bai ba su iko ba ta wanda wannan ne yana mata kirari da kan kan je kan giya kan kura to gami da kaman irin waƙoƙi haka da zaka ga ana wa garuruka ko ƙauyuka da suka shahara kamar yadda kai magana shin akwai wata waka kaman ko fitacciyar waka da aka yi saboda shaharar wannan gari eh to gaskiya ban san ban da wannan masani to me martaba kaman wane irin kalubale kalubale kuke fuskanta wannan eh, masarauta ko in ce gari na kanje ta babban kalubale da muke fuskanta yanzu shine dai yanayi na rayuwa wadda yanzu abubuwa sun canja gaba daya na mutane abubuwa da an san su na al'ada da shauransu yawanci yanzu kusan sun sun ba su ba nan ko mutane ba a samun biyayya kamar yadda magabata da suke yi to wannan kusan abin shine wadda mu ma yanzu muna kokarin mu gina kowa ya kamata kowa ya san al'adansa ya kuma san na gabansa na gabansa ne wato ya kasance al'umma suna da biyayya da kansu har zuwa kuma ga shugabanni akwai garuka za ka ga cewa suna fuskantar matsaloli daban-daban kama daga kila matsalar rashin wadataccen ruwan sha ko asibiti ko makaranta ko hanya ko anan ba ku da wata matsala da ta jibanci irin waɗannan mm, to alhamdulillah a da dai kan mu ma ni ma na tashi na samu muna da wahalar ruwa amma yanzu ka alhamdulillah tunda yanzu duk da kai tafiya mita kaɗan za ka samu akwai boho to amma babban yanzu abin da ke damun mu shine ilimi na mu da kannanmu domin makarantun ga tun nan dai akwai primary akwai kuma secondary school da muke da shi a nan to amma duka biyu za ka samu babu kusan eh, wuri mai kyau wanda yara za su samu su zauna su yi karatu cikin kwanciyar hankali to wannan ne shi ya fi ci mana kutuwa kwarya domin duk al'umma ba ilimi kusan ba al'umma al'umma ba ne to da wannan ne hankalinmu na kai kuma muna roka ko da zuwa ga gwamnati ne da a bayar da kulawa na musamman akan wayannan abubuwa wato teaching aid da zuwa su environment din makarantun zaka samu kamar secondary school gwamnati tun da an establishing nashi har zuwa yau gwamnati sun yi class guda uku ne kawai agu duk shauran community effort ne so da wannan kokarin da al'umma mu muna yi domin mu ga yara sun samu ilimi shi ya samu amma mun yi kokari mun yi gine-gine a wannan gun haji har zuwa exam hall da shauransu to amma ga primary da nan har yanzu da in like of wurin zaman yara hajin dai alhamdulillah amma environment din yana da bukatan a ce an gina shi ga yadda yara za su samu ilimi cikin kwanciyar hankali to ya batun tsaro fa maganan tsaro kan alhamdulillah domin mu ko da karamin hukuman awai ne gaba daya muna alfahari dai mu wannan yanki nawa na don nawa nan alhamdulillah domin duk abubuwan da kusa Hausa yake faruwa mu nan zaka ga Allah na kokari mu ma muna kokari Allah na taimaka mana mu ma muna kokari mu ga dai an zauna lafiya da al'umma kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasarawa wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai anjima.